na babban malami abul barakat a sheikh ahmadu dardir al-maliki allah ya kara masa yarda da rahama karatun da ya gabata mun yi shi akan hukuncin karanta ilmu tauhid mun ji cewa karatun ilmu tauhid ya kasu kashi biyu duba ga duba zuwa ga abubuwan da ke cikin ilimin akwai abubuwan da ke cikin ilmu tauhid wanda karanta shi wajibi ne akan kowane musulmi duk musulmin da bai karanta shi ba to yana cikin sabo yana cikin laifi wanda wannan laifin ba zai yanke ba sai sanda ya san shi ya koya wannan shine fardo ainin kenan kamar yadda muke da irin haka a cikin fikihu kaso na biyu kuma shine abin da sanin safardu kifaya ne dole a cikin kowane majmu'a na musulmai musamman mutanen gari a cikinsu a samu wanda ya san shi ya zurfafa saninsa wanda zai iya ta hakikin matsalolinsa zai iya koyar da shi ga mai so ya koya idan wasu rigingimu suka kama game da su zai iya kare su a ilmance wannan fardu kifaya kenan sannan bayan nan sai muka karanta baitocin da ke da alaƙa da haka da kuma baitocin da shi mai littafin ya kawo game da aksamu alhukmi al'akli wato karkasuwan hukunce-hukuncen da ake karanta ilmu tauhid wanda <clears throat> a can baya bai yi ta'arifinsu ba kawai ya yi ishara ne a kansu sai dai muna cikin karatun aka samu wata 'yar matsala da ta sa wato ba mu fassara baitocin kamar yadda ya kamata ba gidiyan ya yanke to yanzu za mu fassara su bayan mun fassara su sai mu shiga sabon sabuwar matsala yana cewa a wa wajibin shar'an alal mukallafi wajibi ne a fiƙihance ga dukkanin wanda yake mukallafi wato wanda ya mallaki cikakken hankalinsa musamman ya zama baligi ko ya kusa zama baligi da ma'arifatullahi ya san Allah irin sanin da ake yi a ilmin tauhid Allah nan wanda yake al'aliyu maɗaukaki fa'arifi ya kai mai karatu ka san wannan ai ma'anan wannan sanin Allah da yake wajibi akan mukallafi ai ya arifal wajiba ma'anansa shine ya san sifofin da suke dole ne ga musulmi ya tabbatar da su ga Allah kuma wanda hankali baya karban kore su wal muhala nan ya san sifofin da suke wajibi ne ga musulmi ya san su ya yi cewa ba za su sifantu ba Allah baya sifantuwa da su hankali bai kama Allah ya sifantu da su kuma kuskure ne bata ne a sifanta Allah da su ma'aja'izin hakanan ya san sifofin da suke ja'izai abubuwan da suke ja'izai a janibin Allah Allah ya yi su kuma da a ce bai yi sun ba ba wani matsala kamar ni mai maganan nan da kai ke da ke kallo na da ke saurare na Allah ya samar da mu kuma ko da a ce bai samar da mu ba ba wani matsala babu wani wanda zai ce aiko dole ya zama an samar da mu rayuwa ba za ta yiwu ba mu ba Allah ya samar da mu da bai samar da mu ba ba komai kuma wata rana za a rasa mu ba wani matsalar da za a samu duniya za ta ci gaba da tafiya kamar yadda take tafiya da ja'izat kenan to wajibi ne ga musulmi ya san abubuwan da Allah ya sifanta da su wanda ba sa koruwa hankali bai karban kore su kore su bata ne kuskure wajibi ne musulmi ya san abubuwan da Allah bai sifantuwa da su hankali bai karɓan Allah ya sifantu da su sifanta Allah da su bata ne kuskure sannan ya san abubuwan da suke ja'izai waɗanda Allah ya yi da a ce bai yi su ba ba matsala wanda Allah bai yi ba da a ce yanzu za mu ga ya yi shi ma ba wani matsala na wajen cewa hakan ba ne yiwuwa ba ne ko wani matsalan fahimta da zai faru a kwakwalen masu hankali fi haƙƙihi ta'ala a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa mislu hakanan wajibi ne ga duk wani mukallafi fi haƙƙi rusulillahi ya san wa'annan hukunce-hukuncen guda uku na tauhidi a janibin manzannin Allah ya san abubuwan da manzannin Allah suka sifanta da su wanda hankali ba zai karɓi a ce ba su sifanta da su ba kore musu wa'annan sifofin kuskure ne ɓata ne wajibai kenan kaman gaskiya da riƙon amana da rashin boye da boye saƙon Allah isar da saƙon Allah gaskiya da riƙon amana da isar da saƙon Allah abu ne da manzannin Allah suka sifanta da shi wanda hankali ba zai kama rashin sifantuwansu da shi din ba duk wanda ya bai sifanta su da shi ba yana cikin ɓata yana cikin kuskure hakanan abubuwan da suke mustahilai annabawan Allah manzanni ba su sifanta da su ba hankali ba zai karbi su sifanta da su din ba duk wanda ya sifanta su da shi yana cikin bata yana cikin kuskure sai na uku abubuwan da suke ja'izai a haƙƙin annabawa abubuwan da annabawa suka sifanta da su wanda da a ce ba su sifanta da su ba ba wani matsala da za mu samu wajen yarda da annabtansu da muka yi misali kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aure ya auri mata sama da hudu tara ko sama da taran ma wa'annan matan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aure su ba sa karo da annabtan da yake da ita da manzancin da yake da ita abubuwa ne ja'izai da a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwansa gaba ɗaya har ya koma ga Allah bai taɓa yin aure ba hakan ba zai karo da zamansa annabi ba kamar yadda annabi isa bai taɓa yin auren ba hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fama da rashin lafiya musamman a ƙarshen rayuwansa wannan rashin lafiyan da ma'aiki ya yi fama da shi baya karo da annabtarsa dan manzan Allah ya rashin lafiya baya karo da cewa shi annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati ya koma ga Allah wannan wafatin da ya yi baya karo da annabtarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yaki tare da tawagarsa wanda Allah ya jarabce su a wannan yaƙin ba su samu nasarar da suke so na karya makiya ba hakan baya karo da annabtarsa so wajibin musulmi ne ya san abubuwan da suke ja'izai a jami'in annabawa wanda wannan zai kare shi akan shubuhohi da yawa da matsaloli da yawa a sanda yake karatun hadisi ko yake karatun sira ya ga an tabbatar ma annabi wani abu ko an jingina masa wani abu wajibinsa shine ya tabbatar ma ingancin wannan riwaya daga ta inganta in dai ja'iz ne to ba matsala bane in ja'iz ne ba matsala bane dama tabbatuwansa baya karo da girman annabi ko annabtar annabi hakanan rashin tabbatuwansa ma ba matsala ba wannan kenan shine yake cewa wa mislu zafi haqqi rasulillahi alaihi mu tahiyyatul ilahi wato gaisuwar Allah ko girmamawan Allah amincin Allah ya tabbata gare su ma'ana kamar yadda mukan ce hayyaka Allahu ma'anansa Allah ya raya ka ya albarkaci rayuwarka ko Allah ya kiyaye ka daga dukkanin sharri to kusan masdarin hayya din shine tahiyya tahiyyatullah da ma'anan kariyar Allah da albarkan Allah da yake mahalittarsa sannan ya zo yake ta'arifin wa'annan ahkam din guda uku yake cewa falwajibul aqli abinda ake ce masa abinda ake ce masa alwajibul aqli a ilmu tauhid shine wato malam yakbali a lintifa, abinda koruwansa ba mai yiwuwa ba ne ba zai yiwu a rasa shi ba in aka ce ba shi duk mai hankali ba zai yadda ba ba zai taɓa yiwuwa a rasa shi ba rasa shi zai haifar da wasu matsaloli a aƙida da fahimtocin da din mai hankali ba zai natsu da cewa ba shi ba malam yaqbalin lintifa fi zatihi a zatinsa fabtahili ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ka kaskantar da kai zuwa gare shi ka mai da al'amura zuwa gare shi sannan yake cewa wal mustahilu shi ko mustahili fa kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta shine duk abin da a zatinsa ba zai yiwu ya tabbatu ba idan aka tabbatar da shi ya'ani zai zama cewa duk mai hankali ba zai yarda da tabbatar ba zai ma san cewa wanda ya tabbatar din ba mai hankali ba ne ko kuma yana ɗaukan waɗanda yake magana da su ba su da hankali kamar misalin yanzu a doron ƙasa a nuna maka wani mutum a ce maka ba haifansa aka yi ba kawai ya faɗo daga sama ne ko ko kawai dai an gansa ne ba da uwa ba da uba kuma ba a haife shi duk wanda ya gaya maka haka sai ka ce wannan ko dai mahaukaci ne ko ya ɗauke ni a mahaukaci ba za ka yarda da hakan ba saboda a al'adance al'adan da hankali ta sani da baki ɗaya cewa duk inda kaga ɗan adam akwai iyayen da suka haife shi so ɗaya ne ya faru aka samu ɗan adam ba uwa ba uba a tarihi wanda shi ma mun yadda da shi ne saboda wahayi saboda alƙur'ani da ya tabbatar mana da haka amma baicin wahayi da alkur'ani da ya tabbatar mana da hakan su wanda ma bai yadda da ƙur'anin ba bai yadda da akwai Allah ba idan aka ce masa akwai wata halitta da Allah ya fara yi na ɗan adam annabi adam baya da uwa ya da uba zai iya cewa bai yadda ba hankalinsa bai kama ba so haka nan yanzu in dai ba abin ya faru a gabanka ba ne kai ko da ya faru a gabanka kawai ka ga mutum ya fito a dutse ka ga mutum jinjiri ba a haife shi ba a komai ba za ka ce aljanu ne suka sato shi suka kawo shi ko mafarki kake yi ko kana cikin ɗemuwa ƙwaƙwalwanka da idrakinka duka ba zai karɓa ba kuma ba wanda za ka gaya ma ya yadda da kai face ma a ƙarke zai ɗauke ka a mahaukaci so shi saboda haka zai shiga cikin lissafin mustahilat wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta shine abin da a zatinsa ba zai yiwu ya tabbatu ba ba zai yi ya tabbatu ba ba hankalin da zai karɓi tabbatarsa diddul awwali shine akasin na farko shine kishiyan na farko wato wajibi kenan sannan ya ce wa kullu amrin qabilin lilintifa dukkanin wani abun da kuma za a iya kore shi qabilin lilintifa za a iya kore shi wali subuti haka za a iya tabbatar da shi ma'ana abin da za a iya rasa shi ko kuma za a iya samun shi shi kuma wannan shi ake kiransa da ja'iz ja'izun bila khafa shi ake kiran shi da suna ja'iz wanda babu wani uya a tare da shi wanda kusan duk abin da ke faruwa a doron ƙasa yana cikin babin ja'izat ne abubuwa kullum abin da ba su a duniya samuwa suke kuma ba wani matsala haka duniyar za ta ci gaba da tafiya kullum abin da aka san su a duniya aka saba da su rasa su ake kuma duniyan ta ci gaba da tafiya saboda haka suna cikin ja'izat duk wani mutum da ke doron ƙasa wanda har yake iya wani abu a kalle shi an yi lokacin da bashi yanzu kuma gashi gobe za a iya rasa shi ja'izat kenan wanda samuwan shi ba matsala bane rasa shi ma ba matsala bane wannan su ne a samu alhukumin aqli din da muka yi magana a kansu kusan har biyu ba mu karanta su a baitoci ba yadda ya kamata a karatun da ya gabata saboda yankewan bidiyon da wani asbab shi yasa yanzu muka maimaita shi to yanzu za mu shiga cikin sabon karatu wanda ba mu magana a kansa ba a baya ba mu ce komai a kansa ba shine duk wani abu da ɗan adam ya sani sawa'un ya san akwai shi ne ko ko ya san ba shi ne sawa'un ya san shi a hakikaninsa ne ko ya san shi da sifofinsa ne ya san shi a hankalinsa ne ko ya san shi da gaɓoɓinsa ne hawas ko ya san shi ta hanyar labari ne labari sahihi ko labari mutawatiri duk waɗannan abubuwan da na lissafa idan aka cire Allah subhanahu wa ta'ala ana kiran shi da suna alam yani muna da alam ne abin da ba Allah ba abin da ba Allah nan ba ya kunshi duk abin da ka sani da ma abin da baka sani ba wanda zai iya yiwuwa akwai shi abubuwan da ka sanin nan akwai wanda yake tabbatacce ne akwai wanda yake ba tabbatacce ba to dukkanin wani abu me an san sunan wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ana ce masa alam ana ce masa alam shi alam din nan yana da farko ma'ana an taɓa yin lokacin da ba shi duk abin da ba Allah ba wanda ka sani da wanda baka sani ba an taɓa yin lokacin da babu shi wannan shine sabon karatunmu bayan mun gama da karatun farko shine akan hukunce-hukuncen da ke cikin ilmun tauhid sun kasu kashi uku ko dai wajib ko mustahili ko ja'is sannan mun zo matsala ta biyu a karatun shine hukuncin karanta ilmun tauhid mun ji ko ya zama fardu ainin ko ya zama fardu kifaya to mas'ala ta uku a karatunmu shine dukkanin wani abin da ba Allah ba ana kiran shi da suna alam shi wannan alam ɗin yana da farko me ma'anan yana da farko an taɓa yin lokacin da ba shi wannan shine karatu na uku masala na uku a cikin karatun ilmin tauhid a wannan littafi an taɓa yin lokacin da ba shi ma'anan an taɓa yin lokacin da ba shi ma'anan an taɓa yin lokacin da ba shi yana nuna mana cewa yana cikin ja'izat ba shi a cikin wajibat domin shi wajibi to ba zai yi wa'ai lokacin da ba shi ba hakanan ba shi a cikin mustahilat domin da a ce yana cikin mustahilat da bai shiga cikin lissafin al'alam ɗin ba da ba a same shi ba yana cikin ja'izat an yi lokacin da ba shi yana da farko har bahaushe na da wata karin magana da yake cewa duk abin da ya farko zai yi ƙarfi so ko duk abin da ya zama yana da farko to ko yana da ƙarfi wannan shine sabon karatu wanda mai littafin ke cewa game da shi su ma'alaman bi anna hadha al'alama ai ma siwa Allahi al'aliyyi al'alima al'imamu dardir yake cewa ya kai mai karatu su ma'alaman sannan ka sani bi anna hadha al'alama ka sani cewa wannan alam ɗin da kake gani ko kake ji ko kake shaƙa ko kake taɓawa ko kake ɗanɗanawa ko kake kamawa da ƙwaƙwalwanka ko labari ya zo maka a kan shi dukkansa sun ma'alaman bi anna hazal alama ka tabbatar ma cewa wannan alam ɗin ma'ana duk abin da ba Allah ba me labarin kafin ya kawo labarin ai ma siwa wallahi al alima kaman ka tambaye shi kafin ka karike jumlan naka kafin ka karike maganan naka me alam me ma'anan alam ai ma siwa wallahi shine duk abin da ba Allah ba al wanda yake madaukaki al-alima wanda yake masani al-alima maf'ul bihi ne li fi'il ma'zuf an-na'tul maqtu' suke kiran shi da suna asali ma siwa wallahi al-aliyyi al-alim al na'ati ne na Allah al'alimi shi ma na'ati ne na Allah to sai ya qat'u qat'ul man qat'un na'ati anil man'ut ya wato raba shi ya bashi li'irabi ba irin li'irabin man'utun ba ala taqdiril fi'l ai amdahu al'alima ko a hussul alima wanda yake masani irinsa ne inda Allah ke cewa wamra'atuhu hammalatal hatabi wamra'atuhu hammalatal hatab akwai qira'a hammalatul hatab akwai qira'a hammalatul hatab to shi hammalatul hatab hatab din shine asali na'ati ne na imra marfu'un misluhu shi kuma hammalata din maf'ul ne li fi'il mahzub taqdirin sa wa imra'atuhu azummu hammalatul ko a khusu hammalatul hatab wannan baitin kenan sannan yake cewa bayan ya ce sun ma'alaman bi anna hazal alama أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مبتقر لأنه قام به التغير من غير شك باتارد شكا ثم علما بأن هذا العالم ka sani cewa wannan alam ɗin duk abin da ba Allah ba mutane aljanu mala'iku dabbobi tsuntsaye ƙwari abubuwa masu kyau abubuwa marasa kyau komai sunan shi alam min gairi shakkin ba tare da shakka ba ba tare da kokwanto ba hadison yana da farko an taɓa yin lokacin da ba shi yanzu kai kanka ka duba duk abubuwan da ka sani za ka ga abubuwa da yawa ka san lokacin da ba su musamman duk wanda ya kai ya saurari karatun nan ya fahimci abin da ake cewa a karatun ma'ana ya kai ai magana da shi ya fahimta to insha Allahu a gidansu ko a ɗakinsu ko a maƙwautansu akwai yaron da ya san lokacin da ba a haife shi ba ya san lokacin da ba shi akwai gidan da ya san lokacin da yake fili ba a gina shi ba akwai wanda ya san shi a talaka yanzu ya zama mai kuɗi akwai wanda ya san shi a mai kuɗi yanzu ya zama talaka duk waɗannan suna tabbatar maka da cewa waɗannan abubuwan ka san su, ka san lokacin da ba su to haka sauran abubuwan da ke doron ƙasa ma kaman saman nan da take rufe mu kaman ƙasan nan da muke rayuwa a kanta duwar watsin da muke gani iskoki da suke zuwa duk an yi lokacin da ba su min gairi shakkin hadis babu kokonto yana da farko me ma'anan bayan hadis kuma muftaqirun sannan kuma mabukaci ne baya iya yin makansa komai akwai abin da ya fi ƙarfinsa akwai abin da baya iya yi kai kanka wanda kake sauraron karatun nan muke magana da kai ka san akwai bukata a tare da kai akwai abun da kake da bukata wanda ba za ka iya wadatuwa da shi ba duk kudinka duk abin da ka tara kana da bukatan wanda zai kera maka kyallan da za a dinka maka sutura da shi kai ba za ka iya yi da kanka ba kana da bukatan wanda zai dinka maka kayan ba za ka iya dinkawa da kanka ba har ka suturta al'auranka kana da bukatan manomin da zai noma maka abincin da za ka ci kai ba za ka iya nomawa ba kana da bukatar in ka iya noma kana da bukatar wanda zai nika abincin ya mayar maka shi abincin da za ka iya sawa a baki kana da bukatan in ba ka da lafiya likitan da zai maka magani kana da bukatan wanda zai kera maka abin hawan da za ka hau bukata ta cika dan adam ta ko'ina kowa mabukaci ne wannan a zahirance kenan sannan abin da ke koma ma aƙida dan adam yana da bukatan wanda zai kai kukansa ya share masa wanda zai kai damuwansa a wajensa ya yaye masa wannan damuwar shi ba zai iya yaye ma kansa damuwar ba ba zai iya share ma kansa hawayen ba mare lafiya yana da buƙatan wanda zai ba shi lafiya magungunan da yake sha ba suke ke ba da lafiya ba domin ana sha ba a warke ba marasa lafiya da yawa an kawo musu duk wani magani da za a iya kawo a duniya sun sha ba su warke ba a lokacin da za ka samu wani bai sha maganin ba kuma ya warke hakan na nuna cewa haka na nuni akan cewa akwai wanda ke warkarwa yana warkarwa galiban in an sha magani idan ya so kuma sai ya warkar ba a sha maganin ba duk wani abin da ke doron ƙasa har sama ɗin nan tana da bukatu akwai abubuwan da ba za ta tabbata ba sai da su da za a rasa wannan abun za a rasa ta ƙasar nan da muke kanta ita ma tana da bukata tana da bukatan duwar wasu da za su rike ta su ma duwar wasu suna da buka duk abin da ke doron ƙasa duk abin da ba Allah ba yana da farko kuma mabukaci ne wallahu lhamiyu wa antumul fuqara Allah shi kadai ne bai da bukatan komai Allah shi kadai ne bai da farko duk abin da ba Allah ba yana da farko Allah shi kadai ne mawadacin da bai da bukata zuwa ga kowa bai da bukata zuwa ga komai duk wanda ba shi ba kuma bukata ta kewaye shi ta ko'ina sun ma'alaman bi anna hazal alama ai ma wallahi al-ali alima min gairi shakkin hajisun muftaqi babu shakka ba kokwanto yana da farko kuma mabukaci ne me babban alama da dalilin da ke tabbatar ma cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko kuma mabukaci ne li'annahu qama bihi tagayyur saboda yana canzawa yana canzawa abun da bai da kyau ya dawo mai kyau abin da baya da kyau ya koma mare kyau wanda bai da ƙarfi ya zama mai ƙarfi mai ƙarfi ya dawo baya da ƙarfi mai kuɗi ya dawo talaka talaka ya dawo mai kuɗi dutse ne ƙato ya tarairayewa har ya dawo yashi ya rushe gaba ɗaya duk wani abun da ba Allah ba yana canzawa canzawa mai kyau ko canzawa mare kyau canzawa ijabi ko salbi shi ko duk abin da ke canzawa a hankalce to tabbas an yi lokacin da ba shi yana da farko kuma sannan mabukaci ne da a ce ba mabukaci ba ne da birinka canzawa ba sannan malam ya kawo baikin karke wanda yake fassara mana ma'anar alhadis min gairi shakkin hadisun duk abin da ba Allah ba mun fassara shi a hausa da cewa yana da farko to shi kalman alhudus a ilmu tauhid ilmu kalam alfalsafa yana da ma'ana biyu ana faɗansa da ma'anan abin da ke da farko sannan ana faɗansa da ma'anan abin da ba shi ya yi kansa ba abin da wani ya yi shi su falasifa malaman falsafa suna cewa duk abin da ba Allah ba hadisi amma su hadis a wurinsu shine da ma'anan halittarsa aka yi makhluk duk abin da ba Allah ba makhluk malaman falsafa suna faɗan hadis da ma'anan makhluk kaɗai amma kuma a ganinsu akwai abin da ba Allah ba wanda baya da farko ma'ana hawadis me ma'anan hawadis abubuwan da aka halitta amma kuma la awwala da farko wanda har an samu wasu musulman da suka zane suka faɗi irin abin da kafirai malaman falsafa suke faɗi kamar yadda ya shahara cewa ana faɗan cewa ibn taimiyya shekul islam ya zame ya faɗi irin wannan abin rigima na tattaunawa da jayayya ya jefa shi saboda sanda kake mukabala wani lokaci shedan zai iya nasara a kanka ka fita cikin hayyacinka ka faɗi wani abu na ɓata saboda ka ƙura abokin tattaunawanka ba tare da kana so ka faɗa ba ko ba tare da ka san ka faɗa ba sai ka koma ka za ka yi ta nadamin faɗin hakan da kai so Ibn taymiya ana tabbatar masa da cewa ya faɗi abubuwan da ke nuni cewa yana i'tiqadin akwai abubuwan da Allah ya halitta waɗanda ba su da farko wanda kuma wannan aƙida ce ba ta musulunci ba wanda musulunci bai yarda da ita ba baya tabbatar da ita faɗanta ma ridda ne in mutum bai dawo ya tuba akan faɗin ba to me ma'anan wannan hadis din saboda kada wani ya fahimci hadis din nan ma'anansa makhluk hakan sai ya nuna cewa mai littafin yana kallon akwai hawadis din da ba su da farko shi yasa ya fassara maka ma'anan hadis din ya ce hudusuhu wujuduhu ba'da adam. hudusuhu wujuduhu ba'da adam wa didduhu huwa al-musamma bil kitab shi hadis din nan da muke nufi shine ma'anan an same shi bayan rasa shi an taɓa lokacin da ba shi hudus ɗin ba ma'anan halka ba hadis da ma'anan ya'ani wuji da ba'adal adam an same shi bayan an rasa shi wanda shi hudus din nan sinsa, huwal musamma bil kidam shine ake kiransu da suna kidam Alƙadim shine wanda baya da farko alhadis shine wanda yake da farko kuma shi dama da hadis makhluk kullu hadisin makhluk duk abin da yake da farko to halittarsa akai hakanan a wurin mu musulmai wa kullu makhlukin hadis kullu hadisin makhluk wa kullu makhlukin hadis duk wani abin da ke da farko halittarsa akai sannan duk wani abin da aka halitta yana da farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne baya da farko kuma ba a halicce shi ba bai halicci kansa ba subhanahu wa ta'ala wannan shi ne karatunmu na wannan zama akan cewa duk abin da ba Allah ba ana kiran shi da suna alam sannan duk abin da yake alam din nan an yi lokacin da ba shi kuma sannan mabukaci ne zuwa ga wanda ya halicce shi Allah kuma mabukaci ne ma zuwa ga wasu abubuwa da ke doron ƙasa. wannan shine karshen karatunmu kamar yadda muka faɗi saboda mun fara shiga karatun da yake buƙatan tunani kuma duk wanda yake saurare yake tunani ba zai rasa tambaya ba duk wanda yake da tambaya zai iya rubutawa a kwanan za a karanto a zakunan tambaya mai ma'ana insha Allah za a amsa ko kuma ya turo sako ta hanyoyin da ake turawa ko ta shafin ko ta group ta wasu kamar yadda muka faɗi a baya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana وصلى الله على النبي الكريم